بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau biyu ga watan almuharram hijira ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wadda daidai da ashirin da bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ta miladiya yau za mu yi darasi na dari biyu da casa'in a cikin karatunmu na almuwatta ta al'imam abi abdullah malik ibn anas rahmatullahi alai muna cikin kitabul buyo yau za mu tashi babi na 442 babu bai ibta'ami bi ta'ami la fadla bainahuma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما na'am yace babu bai'i ta'ami bi ta'ami la fadla bainahuma babin cinikin abinci da abinci a sayar da abinci da wani abincin la fadla bainahuma babu fifitawa a tsakankanin su wato a sayar da su daidai wa daida mislan bi misl wato wannan nau'i ne na cinikin bani gishiri in ba kamanda ba ciniki da kuɗi ba ka ba da jinsi na abinci a baka wani jinsin na abinci to yayin da wane ciniki ne ake kullawa wanda yake za a yi shi daidai wa daida wa daidai wa daida kwano ɗaya na wannan ya daidai da kwano ɗaya na wancan bi ma'ana ya ake tabbatar da jinsin da yake dole ya zamanto an yi daidaito wajen musayansa ta fuskar ciniki ta fuskar ciniki abin da ya sa wannan ya yawaita kuma har shari'a wato a cikin shari'a aka samu hukunce-hukunce a kai saboda madina gari ne wanda yake na noma saboda haka sabanin makka makka garin 'yan kasuwa ne madina kuwa gari ne na manoma to ba kowa ne yake da kudi ba amma ana da kayan abinci to saboda haka kayan abincin nan sai suka zamanto su ne aka mayar da su kamar kuɗi da su za ka kai abin da kake bukata ka ba da abin da kake da shi na abinci a ba ka wani abincin da kake so ko a ba ka wani abu wata haja wadda kake so ba kowane mu'amala ce ake yi da kuɗi ba kuɗin azurfa da kuɗin zinari wato kuɗin azurfa a shine ya yawaita musamman a makka saboda kusancinsu da daular farisa daular farisa su suke buga kudaden azurfa daular rumawa kuma su suke buga kudin gwal daular rumawa wanda take su a wanda siriya take karkashinsu siriya a karkashinsu take kafin zuwan musulunci tunda a can kisra yake ila kisra azimin rum to amma ba kowa ne yake da wannan kudin ba amma ana da kayan abinci da dino alkama busasshen inibi sha'ir gero alburu duk ana da shi don shi ne abin da ake rayuwa a kai abincin da ake rayuwa a kai to sai ake amfani da shi wajen ciniki to da haka shari'a ta zo da hukunce-hukunce akan irin wannan jinsi irin wannan nau'i na mu'amala to a yanzu saboda yawanci ciniki yana kasancewa da kuɗi ne sai ya zamanto cewar sai waɗansu kamar su rinka ganin ai wannan babu buƙatarsa alhali ko ba haka bane a duniya takan shiga hali da za a bukace shi idan jama'a ba su manta ba a lokacin mulkin a lokacin mulkin janar buhari na soja mulkinsa na farko allah ya kara masa lafiya ya kara ba shi kariya a lokacin nan an rinka nau'in ciniki tsakanin najeriya da brazil a ba ma najeriya mai su kuma su ba ma najeriya suka yi an yi wannan nau'in na ciniki tun da a lokacin nan samun dala ya yi wahala samun dala ya yi wahala ana so inda za a samu dala ta bashi sai an karya kiman naira su kuma gwamnatin wannan lokacin suka ce ba za su karya kiman naira ba to sai aka koma ya zuwa ga irin wannan jinsi na ciniki saboda aka kaga dai wannan a gashi shekara 1400 a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hukunce hukuncen nan suka zo to amma za su iya samun karbuwa a wannan zamani idan irin wannan cinikin ya taso to shari'a ta riga ta faɗi ka'idodin irin wannan ciniki to shine masudin wannan kamar shara a mukaddima ce akan wannan babin da imam malik ya kulla na'am قال حدثني يحيى عن مالك يحيى يا زن تامن حديثي عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار شوى رواية تارك كيشي لدى سليمان بن يسار قال يشي فني على حمار سعد بن أبي وقاص na'am wato kayan wato abincin jakin sa'ad ibn abi waqqas ya kare fa qala li gulam sai yace ma sai yace ma bawansa خذ من حنطة أهلك kaje ka ɗauko daga cikin wato alkamar mutan gidanka fabta biha sha'iran ka sai sha'ir da ita wala ta'khudh illa mithlahu ba za ka karbi komai ba face tamkarsa daidai daidai shi wato dole ne kada ka ɗauki abin da fi alkamar da ka bayar a maimakon sha'ir sai dai ka ɗauke shi daidai wa daida illa mitlahu wannan hadisin malik ya ruwaito shi balagan amma kamar yadda ibnu abdulbar ya ambata ayyubu sahtiyani ya ruwaito wannan hadisin daga sulaiman ibn yasar da karahu ma'amar an ayyub an sulaiman ibn yasar saboda haka isnadinsa sadajje ne sai dai malik ya ruwaito shi balagan sulaiman ibn yasar kamar yadda muke yawan ambaton yana daga cikin fuqaha usaba yana daga cikin manyan malaman nan na Madina guda bakwai maulan maimuna ne baran maimuna bintul hari babansa yasar asali mutumin farisa ne sauraka asalinsa ba balarabe bane asalinsa ba balarabe bane dan farisa ne dan irani amma Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi aka yake da babban martaba a sanin fikihu ana komawa ya zuwa gare shi shi ne ya ruwaito malik ya ruwaito wannan hadisa daga gare shi cewar ya ba da labarin kisar sa'ad ibn abi waqas sa'ad ibn abi waqas az-zuhri daya daga cikin al-ashara al-mubashirin bil janna zuhuri ne dan dangin mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga banu zuhra shi ma yake ya wato wannan kissa ta sa'ad ibn abi waqqas cewa abincin jakinsa ya kare to kaga zahiri ya nemi a kawo masa sha'ir a siyo masa sha'ir da alkama sha'ir din nan shi yake bukata domin me domin abincin dabbarsa abincin jakinsa wato da sha'ir ake ciyar da jakin shi sha'ir ba alkama ba ne amma nau'i ne na alkama yana kama da alkama eh, shi sha'ir mu ba ma yin sa anan ko ba ma noma shi yawanci ana noma shi waje mai sanyi ne sanyinsa ya fi sanyin alkama sanyin da yake bukata amma kamarsa kamar alkama yake shi ma kamar alkama take ah, to sai ya ce masa ya duba alkamar alhimfa alkamar gidan mutan gidansa ahalika da yake nufi yana nufin mutan gidan shi sa'ad tunda shi yaron gidan ne wato ba wai ya ce masa ya je ɗauko na nasa gidan ba a'a na gidan shi sa'ad wanda yake shi ɗan gidan ne ke ka je abincin gidanku abincin gidanka ka ɗauko alkama ka je ka sayi sha'ir da ita to kaga wannan shine cinikin abinci da abinci amma sai ya ce masa wala akut illa mithlahu kada ka karbi face kwatankwacin sa wato in ka bada kwano ɗaya na alkama ka karbi kwano ɗaya na sha'ir babu fifiko to wannan ya nuna cewar da alkama da wato alhinta alkama da ash-sha'ir da sha'ir a wajen sa'ad ibn abi waqas jinsi ɗaya ne jinsi ɗaya ne shi yasa yace wala ta'khud illa mithlahu kar ka ɗauki wani abu face tamkarsa domin idan abinci ya zama to jinsi ɗaya ne to yana a wajibi ne yayin da za a yi musayan ɗaya da ɗaya ya zama to an yi daidai wa daida kuma hannu da hannu dole sai an cika wannan sharaɗi guda biyu daidai wato sai an samu a tasawi wata najus daidai wa daida adamu tafadul rashin fifiko da kuma adamu ta'khir rashin jinkiri dole ya zamanto hannu da hannu domin a kore riban nasa da ribal fadl in aka samu fifiko akan jinsi to an samu abin da ake ce ma ribal fadl idan aka samu jinkiri wajen musayan ko da an yi daidai wa daida amma aka samu jinkiri ya zama to riban nasa riban nasa saboda haka ribar da nau'insa guda biyu suna shiga a cikin musayan jinsi da jinsi to wannan shi ne shahid akan wannan na'am kuma ya zanta min hadisi an malik daga عن daga عن ibn دق نافع عن سليمان بن يسار دق سليمان بن أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث cewa ya ba shi labari cewa abdurrahman ibn al ibn abdi ya goto wani ala dabbatihi abinda wato abincin dabbarsa ya kare abincin dabba nan ana nufin jaki yawanci suna islakin dabba akan jaki dabbar wato yawanci don an fi hawa a cikin gari an fi hawa jaki doki ku sai ra'ayi tafiya amma a cikin gari an fi hawa ba wato kamar mutum ne yana da mota yanzu ya rinka yawo da babur <laughs> na'am fa qala li gulamihi fa qala li ma baransa khudh min hintati ahlika ta'aman ka ɗauki abinci daga wato daga alkamar mutan gidanka fabta biha sha'iran ka sai sha'ir da ita ولا تأخذ إلا مثله كذا كتأوكي كومي فاشي كم كرتا قال وحدثني عن مالك شي عبد الرحمن ابن يا رويتو كتن كتن أبن دي قبات إنن daga sa'ad ibn abi waqqas nan ya ruwaito shi daga abdurrahman ibn al-aswad ibn abd shi abdurrahman ibn al-aswad ibn abd yana daga cikin manyan tabi'ai ibn sa'ad ya ambace shi a cikin at-tabaqatul ula min min tabi'i ahalin madina ɗabakan farko na tabi'an madina an haife shi a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwarsa da kakarsa dukkaninsu daga banu hashim suke shi yasa yake cewa banu hashim sun haife shi har sau biyu banu hashim sun haife shi har sau biyu haka ya kasance yana cewa yana daga cikin tabi'ai yana daga cikin tabi'an madina kuma yana daga cikin wato masu daraja masu matsayi a wajen nana aisha nana aisha radiyallahu anha ummul mu'mini yana da matsayi sosai a wajensa a wajenta to shine shi ma yana da cikin manyan malamai shi yasa sura wanda Suleiman ibn Yasar zai ambaci wato fatawarsa ya nuna kan ya nuna matsayinsa na ilimi duk da yake ba sa'ansa bane a shekaru amma ba sahabi bane amma matsayinsa na ilimi ya kai suleiman ibn yasar ya rinka riwaya daga wajensa wanda ya nuna wato a matsayinsa shi ma yana daga cikin banu zuhura shi ma yana daga shi ma zuhuri ne to shi ma wannan kun ga kwatankwacin abinda ya gabata ne na hadisin sa'ad ibn abi waqqas cewa da alhinta alkama da sha'ir jinsi ɗaya ne kuma in za a sayar da ɗaya da ɗaya dole ne a sayar da su daidai wa daida ba tare da daɗi ba na'am قال وحدثني عن مالك كما إذا تامن حديثي عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد cewa riwaya ta ishe shi daga riwaya ta riske shi daga alqasim ibn muhammad shine ibn abi bakr as-siddiq an ibn an ibn daga ibn mu'ayyib ad dawsi mislu zalik mislu zalik kwatan kwacin wannan mu'ayyib yana daga cikin as-sabiqun al ah to ibn mu'ayyib din yana da 'ya'ya guda biyu al-harith wa muhammad duk sun yi riwaya daga wajen su to zai iya daukan ɗaya daga cikin su zai iya daukan daya ah, daga cikin su shi ya ruwaito daga gare daga ɗansa na ibn mu'adan mu'ayyib ad-dawsi mithlu zalika kwatankwacin wannan to shi ma kenan wannan ya nuna cewar su ma duk ra'ayin ra'ayin waɗannan malamai kenan a guda uku da sahabin annab sallallahu alaihi wasallam sa'ad ibn abi waqqas da abdurrahman ibn al-aswad ibn abdiyabu da shi kuma ibn mu'ayyib duk ra'ayinsu kenan cewar waɗannan a jinsi ne alkama da asha'i na'am qala malik imam malik yace wa huwa al-amru indana wa huwa al-amru indana wannan shine al'amari a wajen mu, wato mu mutane a wajen malaman madina cewar da wato ashair da alhimta ai da alhimta da ashair wato jinsi ɗaya ne to haka zalika ma dukkan jinsin alkama akwai alkam da alhimfa duk jinsi ne na alkama sai dai tsaya domin duk kusan amfanin su daya sai dai tsaya da zaman tokan shata da mabbanci da tsayar wajen irin abin da ta kusa na sinadaran ginin jiki suna cewa na alhimfa ya fi na alkam ya fi na alkam amma dai dukkaninsu jinsi ne haka yake a wajen malaman madina kuma wannan babu saɓani kamar yadda ibn abdulbar a albaji ya nuni gare shi babu saɓani illa abinda aka ruweto daga ubarata bin sami cewar wato sha'ir daban ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alburu bil burri wa sha'iru bil sha'ir ya bambance tsakani saboda haka wannan dalili ne akan cewa su mabambanta ne to shi yasa aka samu daga wajen shi ubadat bin samit yana daukan wato a ash-sha'ir cewa daban yake da alhinta amma sauran malamai sai suka yi tawilin wannan hadisin da cewa an ambaci an ambaci ash-sha'ir ba a matsayin cewa dan ita jinsi ce daban ba dan saboda wato a yawanta a wajen mutanen sham a shi yasa aka ambace ta ba dan jinsi ne daban ba wato sun yi tawilin a sun yi tawilin hadisin na'am qala malik maliku yace al'amru al-mujtama'u alayhi indana to al'amari wanda yake abun gamuwa a kansa a wajenmu Allah tuba'ul hinta bil hinta ba ba a sayar da alkama da alkama wala tamru bit tamr ba a sayar da dabino da dabino wala al hinta bit tamr ba a sayar da alkama da dabino wala tamru biz zabib ba a sayar da dabino da busasshen inibi wala al hinta biz zabib wala a sayar da alkama da busasshen inibi wala shay'un min at taam ba a sayar da wani abu ne daga abinci dukkaninsa illa yadan bi yadin hannu da hannu face hannu da hannu wato shi abinci jinsi ne da riban nasa tana tabbata a cikinsa karkashin abinci akwai nau'i daban-daban to kowane nau'i in za a musanya shi da wani nau'i daga cikin jinsin abinci ba a yin haka sai hannu da hannu ba a jinkiri kenan riban nasa tana shiga aka samu jinkiri shi yasa ba a yin cinikin salami da haka ba za ka yi cinikin salam da abinci ba matsalan ba za ka je ka ba ma mutum a kwano ɗaya na alkama wadda zai shuka ba kan cewa idan an yi girbi zai ba ta a ba za ka ba shi kamar kwano goma na alkama ba akan cewa in yayi noman alkamar wato gashi a matsayin iri wanda zai shuka in an yi noma ya baka buhu daya na alkamar ba zai yi ba saboda ne an samu na'am bayan majinci an samu mufadala an samu mufadala an samu fifiko alkama ce kwano goma ya kawo maka buhu daya sannan kuma kaga an samu an samu wacce riba kenan ribal fadl to sannan kuma saboda akwai wata illar ta hannun ba hmm. jinkiri jinkiri ka bayar yanzu zaka karba lokacin girbi hmm. an samu wacce riba kenan riban nasa to kun ga shi yasa ba a cinikin salami da jinsin abinci ba a cinikin salam da jinsin abinci daga abinci in za a yi cinikin salam sai dai ke da wani abu wanda yake ba abinci ba shine kamar yadda mutane sukan yi su ba mai noma wato a su ba shi buhu na taki sai ga buhu na taki a da zimma cewa idan an yi girbi za ka bani buhu kaza na shinkafa wanda za ka noma ko na alkama ko na wake ba sai lalle wannan wanda ya noma ba in ka ce sai lalle wannan wanda ya noma yayi saboda ne eh akwai garar abinda za ka ce nan shi ne ayin bai samun bafa eh. shi ne garar saboda akwai garar an fahimta to saboda haka cinikin salam ba a yi na jinsin abinci da jinsin abinci sai dai uru da abinci shi ne kamar taki ko kamar famfan ruwa ka ba shi famfan ruwa za ma ka iya ba shi hayar famfan ruwa ba ka ba shi kyauta ba ka ce ga famfan ruwanka ya ɗauki wata ɗaya yana amfani da shi amma in ya tashi biya ya biya ka da ne da abinci ba da kuɗi ba ka ƙimanta abin da kake bukata na abinci ya zamanto kun yi wannan kungiya kaga ya zamanto aiki ya kawo maka abinci hmm. to amma ka ba da abinci domin ya sake kawo maka wani abinci kamar ka bashi iri na a ka bashi ka ba shi iri na masara akan cewa idan an yi noma kai kuma zai baka shinkafa Ka ganin jinsi ne daban shi ma zai halatta saboda bai zama yadin biyar saboda ne a ta'am bin ta'am saboda wato wace ne illar wace nau'in riba riban nasa saboda riban nasa hmm. kaga dai ba jinsi ɗaya bane ballantana ka ce an samu babu ribal fadl da ba jinsi ɗaya bane masara da masara da shinkafa ko masara da alkama amma jinkirin da aka samu shine ya sanya shine ya kawo haramci ai iri ai abinci ne to idan ka ba da irin alayyaho kai kuma a baka ganyen alayyaho din ganyen alayyahu na'am eh ka ba da irin irin alayyahu kai kuma ko irin tumatir kai kuma idan an yi a a in an yi noma a baka wani abu na abinci to shi irin tumatir ana cin sa ne abinci ne hmm? ba abinci bane a shi irin tumatir mahadin abinci ne amma shi tumatir shi irin irin za a yi maka tuwon irin tumatir eh, imam bala watakila ka samu wani recipe sai a kirya mana walima a gida mu zo mu ci tuwon irin tumatir na'am فإن دخل شيئا من ذلك العجل فإن دخل شيئا من ذلك العجل إذن أجل يشجع بيدك تكون ونا لم يصلح لم يصلح بإنجنتبا وتو معنى لم يصلح wato bai halatta ba kuma cinikin batacce ne hmm. wa kana haraman ya zamanto haramun wala shai'a min al-udmi haka hakanan ma babu wani abu na mahaɗan abubuwan da ake hada abinci da shi abinda ake haɗa abinci ya haɗa mai ya hada gishiri ya hada a man shanu ya haɗa cukui duk suna daga cikin idan illa hada kuma alhal ini mhm. illa yadan biyadi hannu da hannu sai hannu da hannu shi ma dole sai hannu da hannu nan ba ambaci alkhudrawat ba eh, kayan marmari da kwarra su wannan ba ka cikin wannan saboda su ba a ajiye su hmm. ba a ajiye su ba kuma a awon su hmm. Hmm. ba a rayuwa a kansu ba a rayuwa a kansu na'am qala malik maliku ce. wala ba a ushe at-ta'am ba a sayar da wani abu na abinci wal udum da abubuwan haɗi na abinci idan kana min sinfin wahi. idan ya kasance daga sinfi ɗaya daga nau'i ɗaya. isnani bi wahi. ba a sayar da wato yanki biyu da yanki ɗaya. fala yuba'u muddun min muddu hintatin bi ba a sayar da mudu na alkama bimuddai da kuma mudu a sayar da shi a karbi mudu biyu na alkama wala mudu tamrin ba a sayar da mudu ɗaya na dabino bimuddai tamrin da mudu biyu na dabino wala mudu zabibin ba a sayar da mudu ɗaya na zabib shine busasshen dabino a busasshen inibi bimuddai zabib da mudu guda biyu na zabib wala ma ashbaha zalika min al-hubub wala abin da ya kama da wannan na daga wato kwaya hatsi kenan wal udum da kayan hadi kulliha dukkaninta idan kana min sinfin ya zamanto daga nau'i ɗaya ne wa in kana yadan biya ko da ku an sayar da shi hannu da hannu ne innama zalika bi manzilati alwarqi domin shi wannan kaɗai ai kamar matsayin musayan azurfa ne da azurfa والذهب بالذهب da zinari da zinari la yahillu fi shay'in min dhalika al-fadl fi fiko dadi baya halatta a cikin wani abu na wannan ko ba haka ba mun yi na azurfa mun yi na zinari hmm. na'am wala yahillu illa mithlan bi baya halatta face daidai da daidai yadan bi hannu da hannu hmm. na'am wannan ai wadih ne a bayyane hmm. na'am malik malik wa idan abinda ake awansa da wato abinda ake awansa da kwanan awo auyuzan ko abinda ake auna shi da sikeli a ganoyinsa mimma yu'kalu daga abinda ake ci ko ake sha fa bana ikhtilafuhu sai sabanin sa ya bayyana cewa wannan daban ne daban fala ba'sa an yu'khadha minhu ithnan bi wahid to babu laifi a karbi awo biyu nasa da awo daya yadan hannu da hannu wato idan fa ba kan kun ganin ka'ida yace fa ba na ikhtilafuhu mm. bambanci ya bayyana kaga akwai bambanci tsakanin shinkafa da masara akwai bambanci tsakanin alkama da wake in akwai bambanci tsakanin a gero da da da masara mm. amma yanzu kamar gero da maiwa akwai bambanci wani hmm? ba zai gane ba ba duk ana kunu da su ba duk ana burabusko da su ba to kaga kenan kuma in ka gansu wani ma ba zai iya gane bambanci ba kama yayin da suka zamanto fa ba na fila sabanin su ya bayyana cewa waɗannan daban suke to in dai suka zamanto daban wajen amfaninsu wajen abin da ake yi da su to babu laifi ya zamanto ba a samu tafadul A zamanto a samu tafadul a ciki a samu fifiko na'am wala ba sa yi na'am to waken soya waken soya da waken gida na'am wato ba jinsi bane wato abinci ne yaɗo abinci mai yaɗo kun ga wake da lubiya irin wannan farin waken ƙato ɗin nan kullele eh, ja yakan zo ja yakan zo fari lentils wanda ake ce ma lentils da peas wannan koren wanda ake sashi a cikin salad nau'i ne na wake shi ma da gujiya full hmm, duk wannan eh eh gada a to ba ita ba ai sai tana da mai ita ba kafani ba ce saboda tana da mai su ko wannan ai ba su da mai su ko wannan ai ba su da mai daidai waken soya yana da mai ko waken soya yana da mai ana yin mansa ko ana yin mansa hmm. eh, ana yin mansa amma dai tunda an kira shi wake za a ɗauke shi jinsi duk wannan jinsi ne alqatani shi ma waken soya ai yaɗo yake ko a ƙasa eh a tsaye yake amma shi ma a cikin fanko yake kamar wake a cikin fanko eh. na'am amma duk haka eh ba yaɗo yake ba baya wuce haka to almuhim da waken soya da wake duk an kira su wake kuma duk mai bambancin amfanin su eh waken soya ba a ci sai ba a ba a ya ba a cin sa na'am abinda suke soya malam kamar yanda za a iya ba fatan wake amma ba za a ba fatan waken soya ba eh za a iya ma fatan wake amma ba za a ma fatan wake saboda me in an dafu baya baya in an dafa shi baya narkewa a inda ya to haka ya zama jinsi daban ya zama to jinsi daban to da kun ga dai shi ne ce kun ga wake alkatsani a saba'a guda bakwai ne da wake a ban wata watakila na manta <laughs> menene na kasa samun wayan nan baitin tuntuni na gansu a wani sharhi na zakatul harfi fi 20 sinfan alayka bi hifdhiha ya zal ma'ali qatani sab'atun adasun wa fulun wa wane ne to guda bakwai ya ambace su da alful wake a'a shi ne gujiya dai eh. adas adas shi din ne a kamar shi ma kamar gujiya yake ana yin ana yin fatan wakensa hmm. akwai turnus <laughs> turnus shi ne koren kauki hmm. turnus hmm. da lentils na manta sauran guda bakwai su ne jinsi ne guda ɗaya kusan amfanin su duk ɗaya ne to waken soya kun gaba zai shiga ciki ba tunda shi na farko ba yaɗo yake yi ba sannan kuma ba a dafa shi sai dai a sarrafa shi kuma yana da mai su kuma ba su da mai su kuma wannan duk ba su da mai saboda haka waken soya daban yake za a iya za a iya musayensa ana yin madararsa za a iya musayensa da wake na gida bit fago tare da fifiko na'am na'am eh jinsi ɗaya ce yar eh, eh, eh, basmati basmati da yar kura da yar garko duk jinsi ɗaya ne ba in kai fifiko a kansu ka yi riba <laughs> in kai fifiko a kansu ka yi riba na'am a ah, farashi kyale farashi na so inda kuɗi ne ka kayan da kake so ana magana za ka yi musayar da shi ne jinsi ɗaya kai baka fahimci karatun ba na so kaji la tanam la tanam ka daina bacci na'am wala ba sa ni ukhra sa'un min tamrin babu laifi an na'am wala ba sa an yukhadhu min hutnan bi wahidin ko wa idha ikhtalafa ma yukalu aw yuzan sai ce wala ba sa an yukhadha sa'un min tamrin bita'aini babu laifi a karbi sa'i na dabino da sa'i guda biyu na alkama sa'i shine mudu hudu ko sa'i na'am da sa'i daya na dabino a karbi maimakon sa'i biyu na zabib da sa'i na alkama a sa'i biyu na man shanu na man shanu wanda yake danye ba da farfe ba man shanu wanda yake danye to kunga nan kunga samnu man shanu ba abinci ba ne mahaɗi ne mahaɗi ne to amma shi ma amma saboda jinsin saboda jinsin da riba take shiga ciki ne shi yasa aka ambace shi tunda malik ya ba da hukuncin yace duk ɗaya ne tsakanin al-ta'am wal udum da abinci da da abin da abin hadin abinci na'am na'am a'a duk wannan ya zama to idan kana yadan biyar ai ya faɗa فإذا min hada to idan jinsi guda biyu na wannan مختلفين daban daban suke. wala ba'sa bi ithnayn minhu bi wahid to babu laifin karbin guda biyu nasa da tsaya ko sama da haka yadan biyar yadan biyar to man balakaji in hannu da hannu mm. fa in fi dhalika ajal idan ajali ya shiga cikin wannan mu'amala fala yahid to baya halatta mm. an fahimta na'am qala malik maliku yace wala ta hillu subratul himfati bi subratul himfa ba ya halatta wato tsibi na alkama a sayar da shi da wani tsibin na alkama wala ba sa bi subratul himfati babu laifi da to me yasa bai halarta ba wato tsibi wato kamar an yi tsibi na alkama ga wani tsibi eh saboda ta ya aka yi ribar ya shiga na'am eh. eh na gaya muku wata ka'ida akan wannan kwanaki aljahlu bitamasul ka tahaqquq at-tafadul ko ba haka ba aljahlu bitamasul ka tahaqquq at-tafadul jahiltar daidaito cewa wannan daidai yake da wannan kamar tabbas ne an samu fifiko A jahalu bitta masu, ka tahaqquqit tafadul in aka jahilci cewa wannan daidai yake da wannan to kamar an ce ne wannan ba daidai yake da wannan ba <laughs> eh ba jahala ba adamu tasawi dole ta ya zaka tunda an sharɗanta cewa kar a samu fifiko ta ya za ya zama to ba samu fifiko ba eh da me da awo da awo ko ba haka ba amma tsibi da tsibi an auna babu awo saboda haka tun da kuwa ba a samu awo ba an tabbatar da cewa babu daidaito saboda haka ribal fadl ribal fadl ta shiga cikin na'am na'am wala ba aka bi subratil hinda babu laifi a yi musayan tsibi na alkama da tsibi na dabino hannu da hannu ga tsibi na alkama ba a san ko kwano nawa ba mm. ga tsibi na dabino ba a san ko kawo nawa ba amma ka kalla ka ce na sai wannan tsibin na alkama da wannan tsibin na dabino mm. to malik ya ce la ba a da wannan mm. idan ka amma yadan biyar hannu da hannu a yanzu yanzu وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر جزافا wannan ko shine dalili shine babu laifi mutum ya sai alkama ya biya da dabino jizafan da abin da yake wato ba a auna shi ba ba abin da yake ba a auna an ga yawansa ba aljuzaf shine abin da za a da shi abin da za a sayar da shi wato zubi guda wannan zubin na alkama na saye shi da wannan zubin na dabino ya halarta, ba sai an sa kwano an auna ba tunda ana musanya ne tsakanin jinsi guda biyu alkama da dabino daban suke na'am qala malik malik yace wa kullu ma ikhtalafa min at wal udmi dukkan abin da yake ya saba ma juna na daga abinci da kayan haɗi na abinci fa bana ikhtilafuhu wanda yake bambancinsa ya bayyana fala ba'sa an yushtara ba'dahu bi ba'd babu laifi a sai a sai sashin sa da sashi jizafan a wato a zubi dambi, wato ba da awo ba ya halatta a sayar da su ba da awo ba shine aljuzaf dambi biyadin hannu da hannu fa'in da ajal idan ajali ya shige shi wato ajal nan yana nufin jinkiri bambancin lokaci babu alheri a cikinsa sa wa inna mashtara'u jizafan to shi sayan wannan a matsayin wato a saye shi da wato ba tare da awo ba wato zubi tashtira'i ba'd zalika bizahabi wal jizafan to kamar a sai wani daga cikin wannan ne da zinare da azurfa shi ma ba tare da awo ba ka dawo ka ce wannan akwai ka hada zinare ba tare da ka kirga nawa ba ka ce ka sai wannan waɗannan buhunan waɗannan buhunan ko wannan tsibin na abinci da su ka saya ba tare da ka kirga cewa nawa ne ba za halatta wannan na'am qala malik maliku yace wadhalika an wannan ku bayanin sa annaka tashtari al-hinqata bil warq jizafan kana kayan alkama kadiya da kudin azurfa jizafan wato ba tare da awo ba bil بالذهب جزافا kuma kana sayan dabino kadiya da kudin zinare jizafan ba tare da awo ba fa wannan halal ne la ba'sa babu laifi a cikin sa hmm. qala malik maliku yace wa man sabbara subrata ta'amin to wanda ya tara wato tsibi na abinci wa qad alima kailaha amma ya san awo nawa ne ya san kwano nawa ne wannan tsibin abincin thumma ba'a hajizafan sannan ya sayar da wannan tsibin na abinci ba tare da awo ba وختم على المشتري كيلها يبوي kwano nawa ne daga mai saya bai gaya masa wannan tsibin na abinci kwano nawa ne bayan shi ya sani fa inna zalika la yaqtu to in wannan baya halaka baya kyautatuwa fa in ahabba al an yurda zalika at-ta'ama idan wanda ya saya idan wanda ya sayi wannan abinci in ya so ya mayar da wannan wannan wannan abincin ga wanda ya sayar masa raddahu bima katamahu to sai ya mayar da shi bima katamahu kailuhu saboda abin da ya koye masa na awansa wa garrahu ya yaudare shi wa kadhalika kullu ma alima al kailahu to haka nan ma dukkan abin da mai sayar da abu ya san wato awansa da adadinsa na daga abinci wa gairihi da waninsa ma ko da wanda ba riba take shiga cikinsa ba sun ma ba a hoji zafan sannan ya sayar da shi jizafan tsibi ba tare da awo ba walam ya alamin mustari zali amma mai saye bai san cewa bai san wannan kwano nawa ba ne ba inna mustari in ahabba an yarudda zalika alal baia to shi mai saya in ya so ya mayar da wannan ciniki akan wanda ya sayar masa raddahu sai ya mayar masa ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك ما أبو تعالي بس قشي بس أنا وانا وانا مالك ياشي قد أبن دا أكي خيار التدليس ko kuma khiyarul wato eh, khiyarul tadlis ko khiyarul kitman kitmanul aib wannan kira ce mata khiyarul aib wannan kuma ce mata tadlis wato eh, shi sha'anin tsarin ciniki a cikin addinin musulunci ana son ya zamanto an samu gaskiya da bayyana komai mm. kar ka take sani ka ɓoye domin wanda bai sani ba ya rudu bayan kai kana da sani shi kuma bai su da sani ka amfani da rashin saninsa don ka cuce shi kama alal misali matsalar da ya kawo Tsibi ne na abinci tsibi mm. ne na abinci ban sani ba ko har yanzu ana yi mu dai mun taso muna yara kasuwar mandawari za ka je ka ga an shimfiɗa leda an zuba abinci a kai mutane in za zo sai a ringa ɗiba ana sayar mata ko ba haka ba a ƙauyuka za ka ga ana yi to wani zai zo ya ce wannan tsibin na abincin ya yi cinikinsa an fahimta to malik ya ce idan shi mai sayarwar ya san wannan tsibin na abincin kwano nawa ne amma da ya tashi bai bayyana ma mai saya cewa wannan tsibin abincin kwano ashirin ne sai ya ce zan sayar maka nawa ka saya suka kama ciniki ba tare da ya san kwano nawa ba ne ba tare da ya gaya masa kwano nawa ba ne shi mai saya bai sani ba amma mai sayarwa ya sani to idan ya bayyana a gare shi cewa shi mai sayarwa yayin da ya sayar masa ya san kwano nawa ne amma ya ɓoye masa wannan sanin bai bayyana masa ba to yana da khiyar menene khiyar yana da zaɓi zaɓin ya dawo a warware wannan ciniki kun san ciniki daga an kulla shi ya tabbata ba zai tashi ba to daga cikin abin da yake ta yadda ciniki alkhiyar ba mu mutum zaɓi ko bai sanya sharaɗi ba wato shi akwai khiyaru shar wannan an yi ciniki mutum zai kafa sharaɗi ya ce to na ji na saya amma da sharaɗin sai ya faɗi sharaɗinsa in abin ya bayyana saɓanin sharaɗin to zai iya za a iya warware ciniki to wannan kuwa ko bai sanya sharaɗi ba in aka samu tajlisi daga wajen mai sayarwa ya san nawa ne yawan ya san kwano nawa ne na abincin amma bai faɗa ba ya ruɗi shi mai saya ya saya tare da cewa shi mai saya ya ɗauka kamar yadda bai san kwano nawa ba ne shi ma haka yake in ya bayyana a gare shi cewa ya sani aka yi wannan cinikin <clears throat> to ko ba a sharɗanta zaɓi ba ko ba a sanya sharaɗi ba to yana da dama a shari'a ya warware zunan ciniki saboda ka'idar khiyarul aib ko khiyarul tadli domin ita sharaɗin ciniki a cikin musulunci gaskiya da bayyanawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace albayyani bil qiyas ma lam yaftariqa fa in sadaka sadaqa wa bayyana burika lahumma fi tijaratihima wa in katama wa kadha wa in kadhaba wa katama muhiqat al barakatu fi tijaratihima masu ciniki su su biyu suna da zaɓi wato suna da damar su san su gitta sharaɗi kuma suna da zaɓin su suna da zaɓin cewar su zartar da cinikin ko su warware shi malam ya fita rika matsawar ba su rabu ba to sallallahu alaihi wasallam ce fa in sadaqa wa bayyana in suka yi gaskiya suka bayyana abin da suka sani to kun ga ka'idar suka bayyana abin da suka sani to sai a san Allah burika lahuma fi tijaratihima sai a sa musu albarka a kasuwanci wa in kadaba wa katama in suka yi ƙarya suka ɓoye abinda suka sani suka ɓoye ma ɗayan ya ɓoye ma ɗayan to muhikatil barakatu fi barakatu fi tijaratihim sai a shafi albarka a cikin kasuwanci kun kun ga daga shine yanzu a cikin sha'anin harkar kasuwannin duniya suke fitar da ka'idoji na bayani cewa dole a samu ka'idoji na transparency and disclosure disclosures and transparency za a ga sun fada har standard ake yi standard on transparency and disclosure bayyana abin da aka sani akan abin ciniki in dai ka ce wato ciniki za ka yi shi ne ta hanyar ka doki hancin abokin kasuwancinka to in ku ya samu to shari'a ta ba shi damar ya warware ta ba shi khiyar khiyar tabi saboda ka koye masa abin da ka sani shine ai dukan hancin kenan ko eh, ya zaman to ka sha gaban sa eh, in ka ce in an kai wannan dabarar dan birni to shari'a tana nan tana jiran ka daga zaran ka sani kike sai a rushe ciniki eh eh eh, eh. wani usab ba ruwanka ba ruwanka da shi <laughs> na'am mm. a wannan farashi daban ne ana maganar aibi ne ana maganar abin da yake tare da abin da za shi siya sabida za a kasuwa na cikin ciwon nan hmm. sai ya na ai ba aibi bane wannan ciniki ne wannan ciniki ne wannan nau'i ne daban shi wannan shi ake kira khiyarul gabin eh, khiyarul gabin wanda bai san kasuwa ba a cuce shi a gaya masa farashi wanda yake ba shi ne farashi ba wannan shi ne kamunga shine khiyarul gabin kenan shi ma yana bada khiyar amma sai shi sai da sharadi sai da sharadi shi wanda annabi sallallahu alaihi sallam yace ma wannan sahabin da ake masa haka yace idza bita fa qul la khilaba in za ka yi ciniki ka ce babu cuta in aka yi a wannan to in ya bayyana cewa an doki hancinsa to din ya komawa ya warware amma wannan an ɓoye ya ɓoye abin da ya sani baya son mushtari ya sani in banda haka me zai sa ba zai ce masa ga wannan a ga wannan tsibin na abinci kwano kaza ne nawa ka taya ya gaya masa mana kwano kaza amma in ya ɓoye to wannan zai ba shi zai ba ma shi almushari dama na'am wala malik maliku ya ce wala wala khaira fil khubzi qurfin bi qursain hmm. babu alheri a cikin cinikin wato gurasa ƙursin gutsire na gurasa bi a curi na gurasa ɗaya bi kursain da curi biyu wala azimin bi saghir wala a sayar da wato gurasa babba a sayar da ita da karama idan kana ba'du zalika akbar idan sashin wannan ya fi ɗaya sashin girma wato kenan abinci kamar gurasa kaga ai ba alkamar bace an sa gishiri an sa an sa sukari an zuba wuta an sa ta a cikin tanderu ya fito amma shi ma duk da haka ana buƙatar masu Ba mm. mm. amma idan yi ta harwa an ya kuna mislan da mislan amma idan ana kargado kan ya zamanto daidai da daidai wala ba sa bihi to babu laifi da shi wato kamar yadda ake kunga akwai curin gurata babba akwai curi karami mm. to idan za a yi musayen babban da babba da karami da karami ana kardadan cewa wannan daidai yake da wannan to ba la ba da wannan ba sai an auna an ga nauyin nawa ba ne mm, da yanda ake curin gurasar yanda yake fitowa mm. ko kuma kamar biredi yanda zai fito biredin yanka-yanka akwai babba akwai karami mm. an ana karda don cewa ai musayan babban da babban karamin da karamin to in dai ya zama to cewa mithlan bi mithl ne to fala ba a wa in lam yuzan ko ba a dora akan sikeli an ga nauyin nasu ba na'am qala malik maliku yace la yasluhu muddu zubdin wa muddu labanin bi hmm. muddai zubdin baya inganta a sayar da mudu daya na man shanu da mudu daya na madara wato mudu daya na man shanu tare da shi akwai mudu daya na madara a sayar da shi da mudu biyu na man shanu wa huwa mithlu alladhi wasafna min tamr alladhi to kamar yanda muka ambata ne kwatan kwatan wanda muka ambata ne na dabino wanda ake sayar da shi a sayar da wato sa'i guda biyu na nau'in dabinan kabiz wa sa'an min kashaf da wa sa'an min hashab da kuma sa'i daya na wato wanda yake al-hashab nau'i ne shi ma na dabino wanda yake koma baya bi salasata aswa'in min ajwa a sayar da shi da sa'i wato da sa'i guda uku na ajwa hina qala sahibihi yayin da ce ma wato yayin da ce ma sahibinsa ina sa'ayin min kadisin sa'i biyu na da bi salasata aswa'in min da sa'i uku na dabinan ajwa la yaslo baya inganta fafa'ala zalika li jiza bai'ahu to dan sai ya aikata haka dan ya halatta sayansa yayin da ya ce masa wato ba za ka sai da sa'i biyu da sa'i uku na ajuwa ba mm. to sai ce to shikenan bara a hada sa'i biyu na ajuwa din da sa'i daya na hashab in ya so a yi shi da da ajuwa din domin ba a tabbatar da at-tamasul ba mm. na'am wa inna ma ja'ala sahibul labanin labana shine sayar da madaran nan ya sanya wannan madarar ce ma'a zubdihi tare da man shanunsa ya kuza fadla zubdihi ala zubdi sahibi dan ya samu dadi akan wato da man shanunsa akan man shanun abokinsa ina adkhala ma'ahu labana yayin da ya shigar da madara tare da shi an fahimta yana da man shanu sai to mudu ɗaya na man shanu ya san ba zai yi daidai da mudu ɗaya na wancan ba sai ce to bari ya sanya mudu ɗaya na madara ya hada in ya so ya karɓi mudu biyu na man shanunsa saboda haka kaga kamar ya tabbatar da wato wannan tamatul ɗin da ake nema bai samu ba hmm. na'am na'am a'a ba jinsi ɗaya ba ne na'am ya eh, an kwatanta su saboda yayin da ya zama so cewar shi man shanu guda daya ba zai zama to daidai da man mudu daya ba zai zama to daidai da mudu biyu ba to da ya san cewa ba zai zama to daidai da mudu biyu ba dan ya kai ya zuwa ga abinda zai samu dai wannan mudu biyun sai ce to barin hada shi da mudu daya na madara na'am qala malik malik yace wadda bil himbati wato sayar da gari a sayar da shi da kuma alkama mislan bi mislin a sayar da shi daidai wa daidai da daidai la ba'sa bi babu laifi gare shi wato kwano ɗaya na garin alkama da kwano ɗaya na alkama wanda ba a mayar da gari ba وذلك لأنه أخلص الدقيق دومن يا تتري واتو يا تاتي يا تاتا غارين ني فباعه بالحنطة da shi da alkamar. mislan bi daidai da daidai walau ja'ala nisfal muddi da zai sanya rabin wato mudu na gari da rabin mudu na alkama da kuma rabinsa na alkama فباع ذلك بمد من حنطة يسير دوانا دمود ديا نألكما كان ذلك مثل الذي وصفنا وزي زمن تو تمكر wannan wanda muka ambata ne. لا يصلوه baya kyautatuwa. لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حتى جعل معها الدقيق domin yana so ya samu daɗin wato kyakkyawar alkamarsa shi yasa sai ya haɗa ta tare da gari to wannan baya inganta wato kenan kun ga wannan shine azzara'i man wato saddu zari'a abinda aka san mutum yayi niyyar yin abu wanda yake na ya kai ya zuwa ga abin da aka hana ta hanyar dabara to shi ne sai aka hana hila kenan malik yana da mazhabarsa ta gino a kan rugu da hila dukkan dabara da kai dabara maliku zai tsago ka akwai bambanci amma tun da dukkaninsa alkama ne in kana so in za ka canza shi da alkama ka canza su nisnan bi daidai wa daida uh, kwano da kwano mudu da mudu eh eh eh na'am yanzu idan alkama aka ajiye kwano daya eh.

to subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk